lakal hamdu babu magana walakal hamdu to amma riwaya ta inganta tabbas kamar yadda malamai suka yi faɗa to wannan magana ta ibn qayyim za a ce kawai dai kuskure ne na malami da kuma kaucewa irin ta malami saboda ilimi da yawa yake zai iya yawa mutum ya kauce wa gaskiya ya kama wani abu wanda yake ba shi ne ba malamai sun ce kada a rudu da abin da ibn al-qayyim ya faɗa saboda riwayar ma ta zo cikin bukhari ma da ƙarin wahudin riwayar ta zo cikin bukhari an fahimci wannan ko to wannan kenan um, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa kamar da Abu Huraira ya rawaito kan nabi sallallahu alaihi idan qala sami Allahu liman hamidahu qala Allahumma rabbana wa lakal hamdu riwayar Imam al-Bukhari da Imam Ahmad akwai wata riwayar ma imamun nasa'i da take goyon bayan haka din shi ma annabi yana cewa rabbana wa lakal hamd akwai riwaya da ke karfafawa daga abdullahi dan umar duk sun tabbatar da haka to tun da hadisi ya zo cikin bukhari ai kaga babu babu ce ne na ce ko ba haka bane yawwa hafiz Allah masa rahama ya faɗa akan wannan hadisi yace sabata fi aksara min turuq fi aksari turuqi hakaza Allahumma rabbana dangane da karin Allahumma din wa fi ba'dha arjahu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu duk kuma ya halatta Imam Nawawi shi ya faɗa a wata riwaya dangane da faɗin walakal hamdu ɗin ya ce al-mukhtaru la tarjiha li ahadihima alal akhar ba za a fifita wata riwaya akan wata ba da wanda babu ɗin da wacce take akwai shi in ji nawawi abinda dai malamai suka rinjayar tun da dai manzon Allah ya faɗa kawai sallallahu alaihi wasallam babu dogon turanci an so ga shi liman da yake yin limanci wa mutane ya bayyana sami Allahu liman hamidahu ba dan komai dan ya ji yadda mamu su ji ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma su gane cewa ya dago daga rukui amma yadda yake bayyana kabbara in zai kabbara ce Allahu akbar dan su ji su yayi kabbara su ma su kabbara to amma kuma an so ya boye rabbana wa lakal sa shi liman ya bayyana sami Allahu liman hamidahu ya boye rabbana wa lakal hamdunsa suka ce dan abin da ake so imamu din su ji shine sami Allahu liman hamidahu kamar tasbihi ne na cikin ruku'i da sujada kaga iya yi ruku iya kowa ya saina tasbihi ba sai ya bayyana ba da haka shi ma fadin rabbana wa lakal hamdun nan an gani faɗin rabbana wa lakal hamdun nan ba sai ya bayyana ba haka suka ce Allah musu rahama to su kuma mamufa da sami Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu duk boyewa za su yi haka malamai suka ce kamar yadda kabbara ma za su boye ta abinda ma mu suke suna bin liman sallah in an yi Allahu akbar sai ka ji masallaci a ɗauka Allahu akbar ba a so haka ba kuma barbarin kai ma kai ba a ce ka bayyana ba kabbara Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar wannan barbarin ba a ce ka bayyana su ba liman ne zai bayyana dan a ji shi abi to kai in ka bayyana a wa kake bayyanawa shi yasa ma ake samun wato complication yayin da mutum ya zo sallah a masallaci ya makara kaji ko mutane sun yi rukuyi shi kuma ya shigo masallaci saboda jama'ar mu sun saba da irin wannan al'ada din an shigo masallaci kawai an tara an yi sujada yana shigowa sai Allahu akbar wani bai sani ba sai dauka liman ne sai dago to kaga ba wanda ya sa ka bayyana wannan kabbar kaga bayyana ta anan ka cutar da me sauran masallata kamar yadda muka faɗa wajen sallama ɗin nan ita ma da ake masallaci gaba ɗaya ɗauka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ba ce ku bayyana ba kurin kowa ya yi tafi jiyar da kanshi ban sani ko kuna fahimta da haka wannan kabarbari kamar yadda malamai suke faɗa Allah musu rahama sai a sai a sirranta su ba wai in an bayyana sallah ta ɓaci ba dai amma dai abin da aka so a ɓoye shi ma liman yana bayyanawa ne don ya ji yadda na bayansa ko ma musu ji amma idan mutum ya bayyana ɗin to ya saba abin da ya zo a sunna wannan kenan an samu hadisi da ya bayyana liman zai bayyana sami Allah wa liman hamida shi na bi hadisi na bi sayyid qudri Allah ya kara masa yadda wannan kenan wa kana ya amuru bi zalika manzo Allah ya kasance yana umarni da haka din idza qala al imamu sami Allahu liman hamidahu faqulu allahumma rabbana lakal hamdu idan liman yace sami Allahu liman hamidahu ku ce allahumma rabbana lakal hamd haka annabi ya faɗa kamar yadda aka faɗa ne akan faɗin amin idan liman yace amin ku ce amin yace fa innahu man wafaqa ta'min ta'minul mala'ika taminuhu taminal mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda faɗin amin ɗinsa ya dace da na mala'iku to an gafarta masa ya dace ya samu rahamar ubangiji sannan ya ce wa kana taratan yazidu ala zalika manzo Allah yana yin ƙari akan haka din bayan sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu yana ƙara wata addu'a ku kula a nan guri yanzu a wannan an yi addu'a guda ɗaya ko an daɗa ƙara wata kenan to wannan dalili ne ƙararra da yake nuna halaccin a iya hada addu'a sama da guda ɗaya a cikin azkaru sala kamar yadda wasu malamai suka bayani wanda za mu zo mu tattauna akan wannan yanzu kaga ya ce rabbana wa lakal hamdu kuma an ce taratan yazidu yana karawa ashe addu'ar da ake idan an dago daga ruku'i zaka iya yin sama da guda daya yana cewa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du shi yasa yace wa kana taratan yazidu ala zalika imma ko dai ya kana wannan addu'ar mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ko kuma wa imma ya ƙara wannan addu'ar mil'a السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد me bambancin wannan da waccan bainahuma ko to ko dai ya faɗi wancan ko ya faɗi wannan abin da ake nufi da mil'a din nan ana faɗa mil'a samawati bi kasril mimi wa wa fathil hamza mil'a samawati kuma akan ce mil'u samawati amma a malamai sun fi rinjayar da mil'a a kan mil'u kun gane yawwa to me ake nufi da mil'a samawati wa mil'a al ya Allah muna gode maka wannan godiya da abu ne mai gangan jiki to muna gode ma adadin cikin sammai adadin cikin kasai shine mil'a samawati wa mil'a al wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma shi ita mai shay'in ba'du ya Allah muna maka godiya da yawa kamar rabbana wa lakal hamdu din nan ko to muna maka wannan rabbana wa lakal hamdu din mil as-samawati cikin sammai wa mil al-ardi cikin kasai wa mabai ma bainahuma da cikin abin da ke tsakanin sammai da kasai wa a ma shi ita mai shay'in ba'du da cikin kuma dukkan abin da ka so daga baya koma mai Allah muna yi maka godiya a cika dam wannan mubalaga ne na nuna godiya da mutum yake yi wa Allah tabaraka wa ta'ala kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin waɗannan addu'o'i bayan ya ɗago daga ruku'i sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan ƙari da aka samu sama da wancan riwaya ya zo a cikin sahihin muslim kuma hadisi ne tabbatacce da tirmizi da su bai da su ibn nasir duk sun ruwaito shi da imamu tayalisi tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al ilmi malamai wasu sun yi aiki da wannan ya inganta din annabi yana faɗa haka wa taratan yudifu ila zalika qawlihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙari bayan wannan yanzu mun ji addu'o'in ruku'i fa suna ta zuwa yanzu ta bakwai fa za mu yi أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وأهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد النبي أنا قال وأنا أدعى أهل الثناء والمجد تقديرا زنشن شيني يا أهل الثناء يا كي wanda ka cancanci a yabe ka ya Allah ko kuma in ahalu sana'i ne dan akan ce ahalu sana'i in ahalu sana'i ne ana nufin akwai hasbun ya'un nida kenan ya ahalu sana ya Allah da ka cancanci a yabe ka in kuma ahalu sana'i ne kenan takadirinsa zai zamanto anta ahalu sana'i ya Allah kai ne ka cancanci a yabe ka a gode maka tabaraka wa ta'ala wal majd kuma kai ne ma'abucin girma kalmar almajtu ana nufin wato al'azama al'azamatu wa nihayatu sharaf girma da kaiwa matuƙa wajen sharafa da ɗaukaka lamani alima a ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar babu duk abin da ka bayar ya bayu ko akwai mai hanawa wane mutum wala mu'tiya lima mana'ta kuma ba wanda isa ya bayar da abin da ka hana in ka hana wani abu ba wanda isa ya bashi in kuma ka ba wani wani abu akwai wanda isa ya hana wallahi babu wanda isa shine alhazzu wal ghina kenan in ka ba wani daukaka ya samu in ka ba wani wadata ya samu ba wanda ya isa hana shi in ka ba wani sarauta ya samu in ka ba wani mulki ya samu wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd duk wani mai rabo a duniya ta hanyar samun dukiya da kuɗi da yaya matsayinsa da darajarsa shine zaljat mai matsayi na kuɗi ko yaya ko dukiya matsayinsa ba shi da amfani a wajen ya Allah ina ba ta ana fahimta ma'ana shi ɗin bai isa ba duk matsayin da ya samu a gurin 'yan duniya kai ba kowa bane a wajenka <coughs> kuma <coughs> matsayin da yake da shi bai isa ya hana kai masa azaba ba idan yayi laifi shine wala yanfa'u zal jadd minkal jadd la yunjihi hazzuhu minka matsayin da yake da shi a wajenka bai zai kubutar da shi ba fa sai yayi aiki wa yunjihi al'amalu salih kyakkyawan aiki shi zai kubutar da shi المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا to wannan su ne aljad ai almal wal banuna dukiya da ya'ya wanda yake gadara da dukiya wanda yake gadara da ya'ya wanda yake gadara da matsayi wanda yake gadara da arziki duka abin da ya tara wallahi ba zai yi maka amfani ba shine wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ba ruwan Allah da matsayinsa ka san yanzu anan duniya ne idan mutum yana da matsayi ko yana da wadata ko yana da iko to zai iya amfani ya je karba alfarma ko ya bayar da alfarma ko ya sa a kwance wanda ya kamata a daure shi ko ya sa a daure wanda bai kamata a daure shi ba ko kuma ma in ya abinan ɗin kai ce wallahi tallahi zan daure ka wallahi sai iya ta saura wallahi haka ake to a lahira a gurin Allah tabaraka wa ta'ala la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu matsayin mai matsayi ya Allah bai da amfani a gurinka in dai gaban Allah aka je malam ƙarya ta ƙare mai rawani ba ya zuwa da rawani a lahira ko zai je mai kaki ba zai je da kaki ba gurin Allah tsirara za shi mai bindiga ba zai je da bindiga gurin Allah ba ko zai je da ita kai ko kabari ma ya ife je haka zai tafi empty dama malamai suka ce dan adam idan zai shigo duniya ku lura da shi idan duk wanda aka haifa yana zuwa hannunsa a dunkule za mu tara za mu yi mulki kenan sai mun tara sai mun yi mulki hannun a dunkule sai kaga yaro da kira ake buɗe hannunsa amma idan ya mutu fa haka zai tafi hannun a buɗe ya Allah gani na tafi na zo maka ba kawai aiki na yane na nuna gajiyawarsa cewa shi ba kowa bane ba masu hali da matsayi da daraja duk abin da za su yi a nan duniya ne za su yi a lahira kamar kowa ta kan ke tsirara tsirara tsirara ba jiniya babu doke-doke ba tsar hanya ba bugewa babu kaza kowa zai tafi seti ne empty ba za ma ka gane wani mai matsayi ba ne ba ai wani abu sai Allah mal da ba lahira da an gama da mutane da yawa amma Allah ya taimaka akwai lahira mala kwarai da gaske wallahi ji yanda kake ji da kanka to ai malam ya kamata mutane su rinka daukan izina ba a nan duniya ma ba akwai aya wallahi yanzu malam mutum zai zo ya mulkin mulkinsa wani yanzu yana mulki ko jami'an gwamnati ko basaraki ko na makamancin wannan baka isa ka je wurinsa ba baka isa ba sai da dogon protocol akwai waɗanda wallahi suna ba da appointment na wata biyar wani appointment da yake bayarwa daga shekara shekara ko sai rabin shekara sai ya jera ma wata shida sai bayan wata shida za ga shi akwai su yanzu suna nan kuma ba kowa bane ba fa kowan kawai da yana mulki dan adam ne yana tsugunawa ya kashi in kashi ya matsi shi billahi Azimu haka zai shiga tole zai dirka kashi mai shegen wari kuma ko kuwa ko me zai yi ba to akwai wani wanda zai mana wata barazana ya ce shi wani ne babu duk ɗaya muke haka zai kwanta an bacci ya ɗebe shi ya bacci ya baje yadda kowa ke baje da yawun bacci ko ba gama ne ba shi kenan kuma in ya ji ninwa dole ci in ya ji shura dole sha yana son daɗi kai ma kana son daɗi kana son gishiri shi ma yana son gishiri ko ba gaba ne ba kawai dai ya ɗan samu wani matsayi na kima mai kwanya ya duba darajar da Allah ya bashi ya yi ƙasa ƙasa da kansa tawaba ya a Allah ka yi tawazu sai Allah ya kankan da kai sai ya ɗaga ka ya mai da kai wani mai matsayi amma bai ba ya ɗauka cewa haka ne abin zai tabbata da kuma ka'ida ta Allah da hikima irin tasa aikin gwamnatin ma sai aka sa akwai lokacin ritaya in Allah ya so yadda kayi kayi kayi kayi akwai shekarun da duk inda kana lalimi shekara 35 sai a fara cewa to sai ka hada kayanka kuma dole in ma baka yi don Allah ba a maka ta dole kana yin ritaya nan shikenan ta zama daidai da kowa Allah kuwa in an je taron ɗaurin aure ma wani ya gare ka bai sani ba <laughs> amma da ku bara ku haɗu ba to a nan duniya kenan kuma dan adam akwai son sarauta da mulki ma akwai son mulki akwai wanda fa in yana wuce shi ko daga mutane hannu baya yi kuma shi ba sarki ba wanda ma to ko sarki ma ko mai martaba sarkin kano ma Allah ƙara lafiya ko da ɗaukaka ai in ya zo wuce ai yana daga hannu yana ko sha za muke jin daɗi in ya zo mu yana yana gaishe mu ko ba ka bane mu ma sai mu dunkule mu ce kai daɗe amma wani wallahi haka zai zo ya zube maka mala ya saki gashin bakin sa kuma yana kallon kana kallon sa bai zai daga wai shi ya fi karfin ya sallama assalamu alaikum ba ya yi mulki kenan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تبارك وتعالى fir'auna ba shi yake zuwa gina gida ya sama da kowa kuma ya sa a gina masa gida saman ruwa ya ce ana rabbukumul a'la ya ɓata rai ya ce ni ne ubangijin ku madaukaki kaji ba wai ana rabbukum kaɗai ba a ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku madaukaki babban a cikin allolin ma babban ne ni Ya isha wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ya ce ga korama tana gudana a na ko ba ku gani ne ana uhuyi wa umid rauna kenan ya ce yana kashewa yana rayawa shi ma ya ce anan musa ba gashi ma ya sawo mutum biyu ya ce a kashe wannan aka kashe shi wannan fa za a kashe shi a kashe sai ce ku bashi sai ce ba gashi na rayawa ba gashi na kashewa amma duk da haka malamai na tarihi suke faɗa cewa shi kansa fir'auna mala in dare yayi yakan shiga ɗakin sai samu toka yi ta turkuta sai yana cewa Allah ban kai ma ban isa ba Allah kai kai ne Allah Allah ka tabbatar mun da mulki na Allah kai kaza duk kafirci irin na fir'auna ba a shi yasa da ya sha ruwa ya ci kasa ba yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ya bi annabi Musa annabi Musa ya dauki sa suna tafiya sun keta teku Allah ya ce da annabi Musa dauki sandar ka kaddaki kan tekun kana duka Allah zai bude maka hanya ya doki tekun Allah ya bude masa hanya da shi da mabiyansa mutanensa suna biye da shi ga fir'auna nan ya taho yana biyo shi da dawaki da rundunoni yaƙi alai musa yana takawa a teku kamar kwalta yake takawa kai fir'auna kai ma kaga hanya sai ka tabu har mutanen annabi Musa suna ce da annabi Musa inna la mudraku zai fa zai zai fa iso mu fa qala kalla inna ma iya rabbi sayahdi annabi Musa ya ce kalla wallahi bai zai tabi bai zai tabi ba inna ma iya rabbi ubangiji na yana tare da ni sayahdi zai nuna min hanya da wuce ai malam ga maka sai da aka bari fir'auna ya shigo ya hawo hanya gani yake shi ma zai amana sai Allah ya ce wa ruwa haɗe shi walamma adaraka hul yau ba yayin da igiyar ruwa ta nitsar da shi fir'auna ya sha ruwa ya kira abu ya sha ya sha ya sha sai ce na yi imani da ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi ina mulkin fir'auna ni na je masar na je fadar fir'auna inda fir'auna yake gidan tarihi yana nan har yanzu ban sani ba da kuna in ana duba in ana duba kasashe a tarihin kasar masar zago ta dala haka mai wani chef haka ko pyramid ake sako mai yawa to waɗannan ai su ne fadojin fir'auna din ai malam a ce yake a zaune a can karshe sama kuma aka yi su ba ɗaya ba biyu ba wato idan ka zo shiga ka ji ko rami ne malam mai duhu na masifa ga matatakala a rukuyi ake shiga dolen ka dan masifar ka a rukuyi idan ya aika a kira ka kowaye ne kowa ne musa ne ya kira shi in dai zai zo gurin wallahi haka za shi zai tafi kofar shiga wurin a ruku'i za ka tafi tono ne fa a cikin ƙasa sai ka yi tafiya ka yi tafiya sai a yi maka inda za ka miƙe ka tsaya ka dan sha iska sannan ka daɗa sun koyawa a haka a haka a haka a haka a haka za ka tafi har ka je fadarsa inda yake zaune amma duk da haka da Allah ya so wulakanta shi sai ya fito da shi daga fadar ya biyo musan ya zo ya halakar da shi a ruwa Allah ya ce sai da ya sha ruwa ya ƙoshi sai ya ce ya yi imani to ina mulki ina sarauta fir'auna fa subhanallah karji yake sawa malam mutane malam su ta ɗiban ƙasa haka kawai kaji abin da yake tonan ƙasa zai sa ku ta yi ai ya azabtar da banu isra'ila fiye da yadda kake tsammani kurin sai ya ce ku tone nan garin gaba ɗaya ku ta ɗiban ƙasa kuna tara ganuwa kawai a banza me za a yi da ta haka kawai za ku yi <laughs> wallahi aka yi ta mutane to ba shi ne zuwan annabi Musa Allah ya taimake su ya kubutar da su ba amma duk da haka da ke Allah Allah shi ne mai mulkin na hakika kana ji ko in Allah ya sa a cikin ruwa Allah halakar da shi kuma ya ce ya yi imani Allah ce ina al'ana wa sai ta kablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu da ka gama sabo da barna da ta'addanci kana cikin mabarnata falyawma nunajjika bi ta kuna liman khalfaka aya yau za mu tsiratar da kai da gangan jikinka za mu kashe ka ka mutu kuma gangan jikinka za mu bace zama tarihi kuma yana nan har yanzu a masar a gidan tarihi har yanzu yana nan ni da kaina na je na ga gurin ramsis ake ce da shi kuma ba shi ɗaya bane fir'aunan fir'aunoni ne da yawa akwai irin akwai wanda ya gabace shi akwai kakansa akwai waye wallahi iyana a kwance in gaya ma ga mugun farce malam ga baki ba a cewa komai ga ƙasa ina nan haka suka rubuta fir'aunan annabi musa ramses musa yanzu wannan bai isa mai mulki ya mai da hankali akan mulki ba mutum ya taɗa gawa ya sa a kashe mutane ya sa a yi waye saboda saboda siyasa saboda neman sarauta ko saboda neman mulki ko saboda dawama ko kana kai wai sai ka wuce ko kuma baka samu ba sai ka samu ka sa a ta kashe bayan Allah ko kara talakawa duk kun manta da wannan to yanzu ina fir'auna yake ina yake ina fir'auna duk wanda zai mulki zai iya gama wallahi sai ka zo ka zama tarihi yana cikin alamar masifa shine wanda zai zo ya nuna masifar bala'in san mulki shi sai ya kwata ko da bala'i to iya masifa kenan Allah yakan cire taimakonsa a gare ka shi ma mulkin ma asali ma annabi cewa duk wanda ya roƙa ma yace yace jama'a ku bani jama'a ku zabe ni ma manzo Allah ce Allah yana cire hannunsa akan taimakon shi duk wanda ya ce ku zabe ni Allah yana cire taimakonsa a hannun shi to mu yanzu ba da ma za ka yi mulkin sai ka ce a zaɓe ka dole ma to ina ga wanda zai amfani da karfi da kuwa a kashe wannan a tsare wannan a yanka wannan a harbi wannan yanzu da zuwan dan uwa yake gama a wani state ana nan ana ta harba harbe kullum suna so su mayar wa mutane kasa kamar libya kamar iraki kamar eh, eh, misra kamar kaza kamar abin harbe harbe fa kullum masu mulki suna can suna zaune suna shan iska suna ɗiban yan iska suna ba su makami wai su harbi mutane in baka kaza kuna harbe ka duniya ta zama lokacin fitina wanda wajibi ne sai mun tsaya mun tsananta addu'a wallahi Allah ya tsare mana mutuncin kasar mu ya ba mu zaman lafiya kuma matukar shugabanni ba su ji tsoron Allah da masifar kwaɗayin mulki ba to ba a samu zaman lafiya ba matsalar talakawa mai sauki ce inda yanzu saman za su sai talakawa yan bi ne kawai to kowa ya ce su yayi ko da bala'i yanzu ba haka ake faɗa daga sama har ƙasa to yanzu kansila ma yana nan shi ma yana ta nasa burin shi ma ko da masifa sai yayi kowa to ina ina ina ina ina za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba rayukan mutane suna ta salwanta suna ta tafiya a kashe wannan a danne wannan a yanka wannan a ɓoye wannan a shaƙe wannan a yi waye wannan saboda wani abu kurin da kake neman da baka da garanti din watakila za ka ci gaba da yin mulkin watakila akan kujerar za ka mutu watakila ba za ka kai ba <coughs> za ka mutu kashe mutane yanzu nan ko da in ka duba libya abin tausayi abin tausayi shi shugaban ya rike ya ce ba zai sauka ba shekara 41 su kuma sun ce su din a haka din ya tafi wasu kuma sun ce ba sa so to duka saboda babu tsarin Allah shi ma ba kan tsarin Allah yake tafiya ba to shi yasa ake ta wahala musulmi suna ta kashe musulmi ka ɗauki bindiga ka harbi ɗan uwanka ana ta barin wuta mala gashi nan duniya yanzu duk fada ake ko da buwa ga ta nan fada yaƙi kullum ana ta kashe mutane harbe wannan a kashe wannan to makiya Allah makiya ƙasar nan kafiran nan da kuke gani Amerika da Ingila ina abin da suke so Najeriya ta zama kenan saboda duk inda za a yi fada ku lura ku lura da wani abu duk ƙasar da za a yi fada idan babu wani arziki ba su fiye mai da hankali a kai ba yanzu ka duba wannan ƙasar ta ta Cote buwa ɗin nan ka ga ba wani abu ne su kayan noma ne da su kawai ba mai ba fetur amma ka duba yanzu matsalar libyan nan nan da nan har sun dira har sun zuba makamansu tun da nan har sun fara karkashewa har an kwace wurin fetur saboda akwai mai a libya amma ka duba wancan wancan kasar har yanzu ana ta fafatawa to kuma kuna da man kuna da fetur din shekara da shekaru suna ta neman dama a basu bes inda za su zo su dan karkafa a Najeriya su zo su zauna su yi munafurci Allah bai ba su dama ba Allah kare shi anan su to suna nan kuma suna gani yanzu haka wannan wake ga mu akwai turawa a kasan nan sun shi shigo suna nan suna ta kulle kulle ana ta kaza ana ta ko me kuke suna sani a zo a daure gindi akan ƙarya da zalunci da cuta muna faɗa mu hakkinmu ne masu wa'azi da karantarwa mu yi wa mutane bayanin gaskiya abin da ke gudana shine masifar san mulki da neman sai an mulki ƙasar nan ke kawo rashin zaman lafiya kuma demokaradiyyar na wani abu ne mai sauƙi da za a bi ta a ka'idar kafiran ma da suka kawo ta da ta fi komai sauƙi kurin ka zauna in an zaɓe ka kaci in baka zaɓe ka ba shikenan amma ka ce za ka yi amfani da kuɗi an ce kaza za a yi adalci an je an yi ballot papers na ƙarya an je an yi waye waye da sauransu an zo an kashi nan duka kasa fahimtar al'amari irin na ƙasar nan wata da watanni ana cewa an yi shirin zaɓe an gama shirya komai ranar kaza za a yi biyu ga wata za a yi ana ta faɗa ana ta faɗa yanzu duk ba a gama shiryawa ba duk wannan lokacin da kuka ce mu ina lokacin da aka zo aka yi ta dangwala katin Qur'an nan aka ba mu sati biyu ne aka ƙara mana sati ɗaya duk aka yi har aka yi wannan abun aka zo aka yi wannan eh, gyare-gyaren duk aka yi duk ba ku gama shirya ba duk ba ku gama ɗebo kayan abun kuka kakawa ba duk ba a gama buga su ba duk ba a yi kaza ba sai ranar da aka zo za a yi abun aka ayyana an ce a zo karfe bakwai karfe takwas ma'aikata ma wani har karfe ɗaya ma ba su zo ba to a ina kayan suka magale suna ina ana ta ana kulle-kulle ana ta ana kulle-kulle kuma karara a zo in za a kawo akwati nan ballot paper za a kawo guda 500 kullum sai a kawo 150 kuma sai a ce wa ma'aikacin zaben ya sa hannu an kawo 500 ne ya sa hannu kullum a zo a kira mutum 150 din a rarraba sauran 350 din sai su je su cicika su zaɓi wanda suke so aka gwamnonin arewa suke yi suka yi suka yi ta yanzu gwamnonin arewa kuma ana gani an yi shiru ko ba a musu magana ba suka caccanje jami'an zaben duka caccanja su wanda INEC din ta kawo suka caccanja suka saka nasu da haka kuke cewa za a yi adalci a zaben saboda dole sai kun wuce sun san kunyata ta tabbata gare su za su kunyata za su wulakanta goma ba su ba to shine suke so su yi amfani da wannan damar su kawo rikici a cikin kasar dan wannan rikici ne to sai gobe da azalimi sai ya ci ƙasa gobe in Allah ya so yadda insha Allah ta'ala ko ba haka bane sai asabar kuma to abin da ku lalle sai dai jira kuma an da dagawa to ka ji fa kai to Allah kiyaye to jama'a sai kowa dai kin da yadda kasa kawai sai dai mutum ka dan ka zauna zaman shiri kullum Allah sauki Allah sauki mu dai abin da muke kiran mutane kullum ku yi riko da addini sakon mu gare ku ku rika addini duk inda za a je a dawo addinin ku yana hannunku ko ina za a je a dawo addinin ku yana hannunku da wannan ne Allah zai taimake ku ku karfin azzalimai macuta maha'inta yawwa in kun rike addini Allah zai taimake ku idan ku kuka watsar da addini za ku ga kaskanci sai na Umar ya ce kuna samun nasara ne a gurin Allah yake ga sojojinsa na yaki? yace kuna samun nasara ne a gurin Allah kuna danne abokanan gaban ku saboda kun rike Allah yayin da kuka watsar da Allah to Allah zai sallada abokanan gaban ku akan ku su danne ku da ku rike gaskiya ku samu taimakon ubangiji kai Allah mana mai kyau mil وتارة بإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت min shay'in ba'du to mun ga wannan sannan kuma ya wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu matsayi mai matsayi bai da amfani a ka ya Allah sai wanda ya bi Allah sai wanda ya bi ka wataratan ya kulu fi salatin layli, a sallar dare annabi yana faɗa li rabbil hamdu ko li rabbil hamdu ubangiji na ya cancanta mu gode masa ubangiji na ne ya cancanta mu gode masa har ban tsallake wannan تتقص وتارة بإضافة تكون بإضافة قال أنا قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أعلى الثناء والمجد كان ما أبو شيء يبودا جرما أحق ما قال العبد wannan shine mafi cancantan abin da bawa ya kamata ya faɗa wa kulluna laka abdun dukkan mu bayi ne gare ka allahumma la mani alima ya allah ya allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bada wala mu'tiya babu wanda ya sai hana abinda ba wanda zai bada abinda ka hana wala fa'u zal jaddi minkal jaddu mai matsayi da dukiya da arziki da mulki bayi da komai a wajenka bi isa komai ba a wajenka sai wanda ya bi Allah wa ne yaqulu fi salatin layli li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu yukarriru zalika idan ya dago daga ruku'i mala a sallar dare sami Allahu liman hamida sai ta rabbi alhamdu لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يتي أوبر بائياك صلى الله عليه وسلم حين يكرر ذلك حتى كان قيامه نحو من ركوعه tsayuwarsa daidai take da me da ruku'insa iyayen da ya datse idan ya yi minti goma a tsaye to insha Allah ta'ala a ruku'insa zai yi minti tara ko takwas allazi kana qariban min qiyamihi al-awwal wanda ya kusa ya daidai da tsayuwarsa ta farko wa kana qara'a fi suratul kuma yakan karanta suratul baqara a sallarsa ta dare ka duba tsawon suratul baqara yanzu a nawa za karance to misali awa ɗaya a karatun ma dan sauri sauri kenan ka san karatun manzo Allah dalla dalla ne ba irin namu bane na dagaji yawa to shi ka lissafa mai awa ɗaya da rabi ko awa biyu to yakan share bakara yana tsaye ya ƙara da nisa'i ya ƙaro da ali imran kuma idan aka zo aka yi ruku'in malam iya daɗe wanda aka yi a tsaye haka za a yi ruku'i mu yanzu wannan zamanin ne kai wannan ai dai ka sa sujjada <laughs> idan kai dade a ruku'in nan bayan naka wa zai kaf zai kame ko miƙe buga ko noma mutum yayi wani ya tashi zai miƙe sai dai haka yana <laughs> a makale haka to amma shi gangan jikin ya saba ka san sallah training ne exercise ne sallah ka ruku'i ka yi sujjada ka ɗago ka koma motsa jiki ne a sallah ko ina yana motsa addu'a ta goma annabi yana cewa rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi godiya mai yawa mai albarka mai tsarki mai albarka a ciki mubarakan alaihi abin yin albarka wannan hafiz ibn hajar yace mubarakan fihi mubarakan alaihi ta'kidan ne karfafawa ne akan mubarakan fihi din kun gane ko yawwa kama yuhibbu rabbuna wa yarda muna gode ubangiji kamar yadda yake so kuma kamar yadda iya yarda tabaraka wa ta'ala qalahu rajulun wannan addu'a din hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wa yarda wani mutum ne ya faɗa kana yusalli ورآه صلى الله عليه ورآه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة yana yin sallah manzo Allah ya gan shi bayan shi manzo Allah din ya dago kansa daga rukuni. wa qala sami Allahu liman hamida annabi din yace sami Allahu liman hamidahu sai shi wannan bawan Allah sai yace hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama hib rabbuna warda kuma ba manzon Allah ɗin ne ya koyar da shi ita ba sai ji shi yana fada falan man sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yanda manzon Allah ya juyo sai yace manil mutakallifu wanil mutakallimu alifan wane ne yayi magana dazu wane ne a cikin sallah yayi wata addu'a dazu fa qala ar-rajulu ana ya rasulallah sai mutum ya ce gani nan ya manzo Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala yace la ga mala'iku talatin da wani abu shine bid'atan wa thalathina malakan na ga mala'iku talatin da wani abu Kai wasu malaman suna cewa wai in daga abu da talatin ba a cewa bid'an to kaga wannan ya nuna cewa ana faɗa kenan an gane kai dai a ce bid'an wa 20 bid'an wa kaza amma ba a cewa bid'an wa 30 ko bid'an wa 40 kaga raddi ne da ke nuna cewa ashe dai ana faɗan haka din na ga mala'iku talatin da wani abu yaftadiruna ha suna gaggawa suna musabaka shine na ha yastabiqun kenan suna musabaka suna tsere kowanne yana so ya riga dan uwansa ayyuhum a awwalan waye zai fara rubutawa a littafi waye zai riga dan uwansa rubutawa saboda tsadar kalman da bawan Allah ya faɗa to kai ka ji fa حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يجب ربنا ويرضى wannan annabi ya ga mala'iku talatin da wani abu suna gaggawa waye zai fara rubutawa cewa ba wannan ya faɗa kaga shi ya kamata ka haddace ka rinka faɗa a cikin sallaka kun fahimci wannan da kyau to wannan kenan um, wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe kenan za a iya ƙara wasu addu'o'in a rukuyi ba addu'a kwaya ɗaya za a yi ba tun da kaji an ce yana ƙarawa ko yana ƙara wannan addu'ar to kenan ba guda ɗaya za ka yi ba in ka dama za ka iya ƙarawa dan in ka dace da daɗewa da ake ma a tsaye an dago daga rukuyi din imamun nawawi Allah masa rama ya faɗa cikin littafin al kamar yadda makaranta da ku can karatun satin da ya wuce yusabu an يجمع بين هذه al كلها يا ya halatta waɗannan zikirai na tsalla a harhaɗa idan mutum ma wannan na ruku'in ko dagowa daga ruku'i zai takaita to ya tsaya dai akan sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu kawai kar ya rage sama da haka kar ya rage ƙasa da haka amma da zai kara sama da haka to gaskiya wannan ya dace kwarai yayi daidai to amma abin mamaki in kun lura wannan adoyi inda mutum zai yi su bayar kuyi aiki nan zai daɗe daga ɗagowa daga rukuyi ko iya duk wanda ya ɗago daga rukuyi ya daɗe daga rukuyi bayan ya ɗago bai wuce ba sallar ta ɓaci. ban sani ba ko an gane a mazhabar shafi'iyya wanda ya ce sami Allahu liman hamidahu ya tsaya ya tsawaita wata addu'a mai tsawo to sallah ta yi condemn to yanzu a nan gurin kafin mu kawo wata magana ai kaga wannan ra'ayin nasu na shafi'i ai ya saba waɗannan hadisan to kuma ma mun karanta ai annabi yana dadewa ko sallallahu alaihi wa alihi sallama to kenan wannan hadisin zai zai zai saba musu kuma imamun nawawi Allah ya masa rahama kaga dan shafi'iyya ne amma kaga bai goyi bayan su ba anan bai zama ma'a ba abin da ake nufi da ma'a shine mutumin da kawai duk abin da aka kawo bi yake kawai ba ba ruwansa da bin diddigi da bincike a shi yana ta haƙiƙi duk inda hadisi yake yana bin hadisi to shi yasa ya kasance shi yace yana da kyau ma a tsawaita addu'a din bayan an dago daga wato daga rukuyi din kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsawaita din Allah Allah ba mu dacewa to sai sai abu abu na karshe a wannan akan ruku'i italatu hadha al-qiyam wa wujub al-itmi'inani fi muna magana ne akan dagowa daga ko an so a tsawaita dagowa daga ruku'i bayan ka yi rukuyi ka dago din nan an so ka dade tunda wannan addu'o'i duk da muka karanta fa na bayan rukuyi ne ba na cikin rukuyi ba wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi manzo Allah yana sanya wannan tsayuwa ta sa kusa da ruku'insa mana iya yanda ya daɗe a ruku'i kaga haka yake tsayawa in ya dago daga ruku'i kaga wannan raddi ne ga shafi'iyya yawa kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqulu alqa'ilu qad nasiya kai manzo Allah yakan dade ma a tsaye wani lokacin har wani mutum mai faɗa ya faɗa cewa kad nasiya ai annabi ya ma manta ya dago daga ruku'i saboda dadewarsa min tuli ma yaqum saboda dai wanda yake a tsaye sallallahu alaihi wa sallama kenan wannan ya nuna cewa ana so a tsawaita <coughs> rukuyi kamar yadda annan hadisi ya zo riwayar bara ibn azim Allah ya kara masa yadda ibn da kaikin aid Allah ya masa rama ce wannan hadisin dalili ne karara da yake nuna ashe daidaituwa an dago daga rukuyi din nan wannan rukunin ne tawil rukuni ne mai tsawo mai tsawo kwarai da gaske nan hadisan suna nuna tabbatuwar haka din sabanin wasu mazhabobi da da suka faɗi sabanin haka kuma ba za a ba ba za a waiwaice su ba ba za a waiwaice su shine mazhabar su shafi'iyya kenan Allah musu rahama wannan hadisi na cewa yana daɗewa a tsaye har wani ya ce ma ya manta riwayar Anas dan Malik ne Allah ya masa Allah ya kara masa yadda yace wa kana ya'muru bil itm bil inani fihi manzo Allah ya amuru bil itminani fi yana umarci da yana umarni da a samu natsuwa idan an dago da garku'i ba wai Allahu akbar sami Allahu liman hamidda Allahu akbar ba haka ba kaga laifi da yawa ga rashin itminani kuma ga bata sami Allahu liman hamidahu din an ce sami Allahu liman hamidahu shine daidai kai kuma ka ce sami Allahu liman hamidda to babu wannan abu hamidda babu dai a larabci wannan kalmar ka to kaga an yi kuskure kenan sai a yi kokari a gyara to annabi yana umarni da da a samu natsuwa in an dago sai ka miƙe car komai ya koma inda yake faƙala lil musii salatihi ga wanda yake bata sallarsa annabi ya gaya masa sun marfa ra'asak ka ɗago kanka hatta ta ta dila qa'iman sai ka daidaita kana tsaye qiyaman a tsaye qa'iman a tsaye fa ya akhudha kullu azmin ma akhadahu kowane kashi ya kama makamarsa kowane kashi ya kama me makamarsa nan ma za mu dan fafata da ku kun san akwai dan rikicin mu da ku satin da ya wuce ko ya za a dora hannu a hannu akan ko kuma za a sake to ga shi dai annabi ya ce sun marfa ra'asaka ka dago kanka hatta ta atadila qa'iman sai ka daidaita kana tsaye ko ko ba ka bane wa ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu kowane kashi ya kama makamarsa fa fi riwayatin wa idza rafa'ata in ka dago fa aqim sulbaka ka miƙe da bayanka warfa ra'asaka ka daga kanka hatta tarji al-izamu ila mafasiliha ko waɗannan kasusuwa su koma gabban su inda suke kuma ya ce wa zakar lahu annahu la tatimmu salatan li ahadin minan nas annabi ya ga wannan mai bata sallah cewa babu sallar wanda take cika idan lam yaf'al zalika in bai aikata haka ba duk wanda bai tsaya ya miƙe a ya tsaya ya miƙe ya samu daidaituwa ba to sallar sa ba ta yi ba wa kana yaqulu kuma annabi yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati abdin Allah baya dubi zuwa ga sallar bawa la yuqimu sulbahu wanda baya miƙar da bayansa baya gadon baya sulbahu baya miƙar da gadon baya kaga wanda yake yin doro Allah baya ma kallon sallarsa yasa matsalar ruku'in nan tana da muhimmanci a tsaya koyi ta lalle in ka miƙe ka ji a jikinka ka miƙar da gadon baya ruku'i fa bai zama ruku'i ba dan ka nade kawai sai ka miƙar da shi ka ji a jikinka ka miƙe training za ka yi sosai a ɗakinka ko ka samu madubi irin na matan nan na iyalinka ka je ka sunkuwa ka ta ruku'i kana ɗagowa ko kuma ka ce a duba maka a nemo ruwa a rinka dan zuba maka la yuqimu sulbahu bayna ruku'ihi wa sujudihi haka sujjada ma ita ma ba nadewa ake ba miƙar da bayan ake yi annabi ya ce duk wanda baya wannan to sallar sama ko Allah ko kallanta ma ba zai yi ba ko kallanta ba zai ballanta na ya karbe ta ba shi lada hadisin talq ibn ali wannan hadisi da muka karanta da yake magana akan ka dago ka miƙe hatta kowane kashi ya koma inda yake hadisin abi huraira ne an ce al'izam ko ana nufin kasusuwa kenan mafasil jam'i ne na mifsal shine joint multaka azamaini kenan multaka al'azamaini mahadar kasusuwa guda biyu wannan hadisin dai karara yana nuna mana a samu me a samu nutsuwa to ya ce a miƙe sai kowane ƙashi ya koma nan bayan shi to a nan, bari ku ji ra'ayin malam albani dangane da shin yaya hannun mutum zai yi bayan ya dago da garkuwi zai sauke hannun ne ko ko zai ɗora hannunsa a ƙirji? kun san mun yi da kowannan wani dan waya ce ya karanta malam usaimin ya kawo hadisi um, cewa ya kawo hadisi karara da ya nuna annabi yana ɗora hannunsa a ina a kan ƙirji ko haka wani ɗan ya faɗa satin da ya wuce to ban sani ba ko ya zo ko kuma bai zo ba don mu samu wannan in kuma bai zo ba dai to ga maganar ta malam usaimin ɗin ga kuma irin fafata wanda su malaman suka yi su a tsakaninsu shi gaskiya malam albani kan ya ɗauki zafi ma da yawa dan ya faɗi magana mai zafi wanda gaskiya ya tsananta akan matsalar yanzu anan shi malam albani allah ya ji kansa da rahama wato yana da ra'ayin sake hannunka za ka yi kun gane in kun rike wannan zai taimaka mu wajen tafiya ku gane sabanin malam albani yana da ra'ayin idan ka dago daga ruku'i sami Allahu liman hamida kurin ka saki hannunka ba maganar me da shi ka rike za ku ji hujjojinsa da dalilansa malamai wasu ba shi ba suna da ra'ayin a rike kamar irin su malam Muhammad ibn Salih al usaimin babban malami a duniya wanda bai gaza malam albanin ba shi kuma yana da ra'ayi saɓani irin na albanin to kaga wannan hadisin shine wato a gidan rikicin a nan ake saɓanin cewa kowane ƙashi ya koma inda yake ko ya rike ya riƙe mariƙarsa shi ne albani ɗin yake faɗa cewa don ya samu labarin malaman saudiya da yawa yawan suna ba da fatawa cewa kurin hannu rikewa za a yi ba sakewa za a yi ba shi kuma yana ba da fatawar a sake to sai ku haƙuri da kalmomin da zai faɗa din sun zan dama tsakanin malami da malami akwai fafatawa sai dai haƙuri wa amma istidlalu ba'd ikhwanina min ahli al-hijaz wa ghayriha bi hadha al-hadith ala mashru'iyyati al-wad' al-yumna ala al-yusra fi hadha al-qiyam فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث yace wasu cikin yan uwanmu cikin malaman hijaz yana nufin can bangaren saudiya din kenan da wasu su ma sun kafa hujja da wannan hadisin cewa wai hadisin yana nuna cewa kenan idan mutum ya ɗago daga ruku'i zai ɗora hannunsa ne a kan ƙirjinsa inda ya ɗago daga ruku'i zai mai da hannunsa ne ƙirjinsa ba zai sake ba ya ce wannan abu ne manisanci kwarai da gaske don duk riwayoyin hadisin hadisan ba su nuna haka ba in ji shi ya ce kuma wannan hadisan idan ba san shi ba huwal ma'rufu inda al ha'i, bi hadisi musi'i salatihi shine hadisin da malaman fiqh sun san shi malaman hadisi masana fiqh sun san cewa shine hadisin wannan bawan Allah wanda ya zo ya yi sallah ba daidai ba annabi ya ce a gyara hadisin musi'i salatihi yace kai bal huwa istidlalun batil wannan kafa hujja ma lalataccen kafa hujja ne bai dace ba yace saboda a cikin hadisin da lafuzansa babu inda aka ce ya ɗauki hannunsa ya ɗago daga ruku'i ya ɗora akan ƙirjinsa bayan an ɗago daga ruku'i yace babu yace kuma a je a duba dukkan lafazan hadisin gaba daya ka san shi malamin hadisi ne dole ya cika baki akan wannan babu ya karanto abubuwan yace kai hadisan ma karara ma suna nuna ma sabanin abin da ku wancan malaman kuka ba da fatawa ne cewa a dora hannu akan kirji bayan an dago daga koyi sabanin ma yanda kuka ba da fatawa ne kwata kwata wa hiya tadullu dilalatan zahira ala khilafi zalika yace haka dai yayi ta magana yace yace ba a samu ba cikin aikin annabi haka din ba a samu ba kuma a hadisin cewa aka yi kowane kashi ya koma inda yake yace in za a bi gaskiya da gaskiya in ji shi fada fada faɗa annabi ya ce ka ɗago ka miƙe ka yi itidali kowane ƙashi ya koma inda yake ya ce to kashin kowa ya koma inda yake a kirji ne inda yake hannu a kirji yake ya ce asalin mutum ai sake hannu yake yi shi kaga inda ya fahimta kenan ko ba ka bane to sai ce kai fi anna wada al وضع ala على fi hada al qiyam بدعة dalala <laughs> yace kai ni fa bana ma shakka kaga ka ɗauki hannu ka ɗora a kan ƙirjinka bayan ka ɗago daga ruku'i wannan bid'a ce ɓatacciyar bid'a ba kurumin kai wannan kayi bid'a ka san albani yana da zafi yana da zafi a rubutu amma a baki bai da zafi inda za ka ji kasar ɗinsa yadda ke mujadala da wasu to za ka ga yana da sauƙin baki amma a alƙalami kaifinsa ya yi yawa Kasan wani in a rubutu ne yana faɗin baƙaƙen maganganu amma in a ne kuma yana da control ba a ne fa bai da control a jikin alƙalamin ba amma dai ya tsananta Ya ce yace لأنه لم يرد مطلقا في شيء wa أحاديث الصلاة Ya yace ko ɗaya. cikin hadisan da suke magana akan sallah ba taba samun riwayar da ta goyi bayan wannan ra'ayi na cewa a ɗauki hannu a ɗora akan kirji ma an dago da garkuwa babu ya ce wa ma aksar haba hadisai nawa kuma na sallah ma suna nan tuli da yawa walau kana lahu aslun da ɗora hannu a kirji bayan an dago da garkuwa yana da asali la nuqila ilaina walau an tariqin wahid da an ruwaito mana ko da ta riwaya ɗaya ne amma ko da ba a ruwaito ba yace kuma ƙari bugu da ƙari abinda zai karfafa wannan magana tawa wa yu'ayyidu anna ahadan min salaf lam yaf'alhu babu mutum daya cikin salafu salih magabata na kwarai wanda aka ruwaito ya aikata haka an idan da wato ya dago da garkuwi ya dora hannunsa akan kirjinsa ko mutum ɗaya ba samu yayi ba dole wannan fa sai malamai magana kai yanzu in banda wanda ya sha karatu ya karatu ba wai sai faɗi wannan magana yace ko ɗaya kuma in an ruwaito a kawo kaga wannan sun karatu wala zakarahu ahadun min a'immatil hadisi fi ma alamu yace duk malaman hadisi na duniya a iya sani na ba wani malamin da ya zo na hadisi ne yayi bayani yace wai idan an dago daga ruku'i mutum zai dora hannunsa ne akan kirjinsa kun ji abin da ya faɗa almajiran malam muhammad ibn salih al-uthaymin Allah masa rahama ya faɗa cikin majmu'ul fatawa yana da majmu'ul fatawa ta ta malam Usaimin a in ka duba ba ba ba wannan shafin da ke magana akan sifatul ruku'a sifar yana bayani akan sifatul ruku'a wani dalibi cikin almajirai ya tambaye shi haka wata mace ma ta yi tambaya menene sunna ku ji fa menene sunna dangane da idan mutum ya dago da garko ina zai ajiye hannunsa akan kirji ko ya sake yace sunna ka ɗora hannunka a ƙirjinka ka riƙe in ji wa wannan malam usaimin aka ce me dalili yace dalili hadisin imam bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa kanan nasu yu'maruna ana umartan mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ɗora hannunsu na dama akan hagun fisalati a cikin sallah kula da hadisin ganin nasu ya umaruna an yadda an rajulu yadda al na ala zira'ihi yusra fi ina so ku fahimci hadisin sosai don ku ji yaya makamar abu fassara hadisin da wasa shine an umarci mutane idan suna sallah su ɗora hannunsu na dama a kan zira'insu na hagu in suna sallah in suna sallah an umarci mutane in dai suna sallah to su me su ɗora hannunsu na dama a kan zira'insu na me na hagu in suna sallah dagowa da garkuyi ana sallah ko ba a sallah ana sallah ko to kenan. ya ce mun sani cewa idan mun yi ruku'i an gaya mana a ina za mu sa hannunmu eh to kaga wannan istisna'i ne an yi togace kenan banda ruku'i tunda mun samu hadisin da ya nuna idan an yi ruku'i ina za a sa hannu akan gwiwa har an har an sifanta mana ma da manzo Allah yake me yake shimfida hannun kaji wannan yace idan an yi sujjada an gaya mana a ina muke sa hannu ko ba fada ba an faɗa za ka shimfiɗe su ne a ƙasa sai cin kunnuwanka idan an dago daga sujjada an gaya mana a hadisi a ina ake ɗora hannu eh a kan cinya ko haka idan ana tahiya an gaya mana a ina ake ɗora hannu yanzu waɗannan ayyuka a cikin sallah ne ko a cikin sallah ba ne sai ce to idan an ɗago daga ruku'i kuma a ina aka ce a ɗora na'am eh an yi magana yanzu inda ake so ku cire hannu daga kan ƙirjinku ba an faɗa ba su ne ina ruku'i sujjada dagowa daga sujada zaman ina ce nan ana so hannunku ba kan ƙirjin ku yake ba ai an fada ko to sai yace ka ɗauko wancan hadisin da annabi ya ce da sabai suka ce an umarci mutane a zamanin annabi matukar mutum yana yin sallah an umarce shi in dai yana yin sallah ya ɗora hannunsa na dama akan zira'insa na hagu kenan idan mutum ya dago daga garkuyi a ina zai ɗora hannunsa a kirjinsa to jama'a ya za yi ya kun ji hujjar malam Usaimin ko to shi ne wani almajiri ya tambaye shi ya ce akarmakallahu me za ka ce dangane da wasu malaman ana tambaya sai su ce wai ɗora hannu a kan ƙirji bayan an yi ruku'i bid'atun wa dalala bid'a ne kuma bata ne bid'a wata sai malam Usaimin yake cewa ni ina ganin bai dace a yi amfani da wannan lafazi na cewa dan mutum ya ɗora hannunsa a kan ƙirjinsa a sallah a ce wai ya yi bidi'a ba a kan al'amarin da yake lamari ne na ijtihadi a sallah kuma wanda yayi wannan aiki ya ɗora hannunsa akan ƙirjinsa ai ba da kayayi ba ya dogara ne da hadisi ya yi ijtihadi kuma ga hadisi da muka karanta to yaya mutumin da ya dogara da hadisi ya fi fahimtar hadisi ya kafa hujja kuma a ce ya zama dan bid'a ya ce sam ba dan bid'a ba ne ya ce kuma a daina faɗan haka ka duba ladabi na malamai ya fa san dan uwansa ne mai faɗa Sheikh Malam Nasiruddin Al-Albani kuma shi din Malam Usaimin yana fa'idantuwa da ilimin Malam Albani wajen ingantar da hadisi sau da yawa zai zo karatu sai ya ce hadisi sahawal Albani ko da'afahu Albani Albani ya inganta shi ko Albani ya sa shi ko makamancin wannan sai ce to a daina faɗan haka yace sunna ne ka ɗauki hannunka ka ɗora a akan kirjinka in ka ɗago da zarkuyi bari mu ba ku dama yaya wanne ne ya fi karfin hujja a ku matsayar ku nan da nan da an yi magana sai ku zama fasinja <laughs> eh ku ji abin da mala albani ya ce shi mala albani cewa ya ba manzo Allah ya ce in ka dago daga rufu’i ka daidaita ba ko ba ka bane ka daidaita kuma ka daidaita ma fa bai shiru ba sai ce sai kowane kashi ya koma inda yake tsakani da Allah ku ya guri ba fa goyon ba wani ra'ayi nake ba ni ba faɗi ra'ayi na ba yanzu yanzu ina yin sallah ko Allahu akbar na ɗora hannuna akan akan akan akan akan akan kirjina na yi rukuyi ko Allahu akbar misali to aka ce go sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida kun ga hannuna to anan matsalar take annabi ya ce na me na daidaitu ka tsaya ka daidaita har sai kowane ƙashi ya koma inda yake to yanzu jama'a wannan kasusuwan wannan da wannan ina ne inda yake haka ko ko dai haka <laughs> wanne ne haka shine ya koma inda yake ya koma inda yake kar ku manta fa shi annabi din bai ce ya koma inda yake kana cikin sallah ba shi dai ya ce ka daidaita ka mayar da kowane ƙashi inda yake ya kama makamarsa ina ne haka ne daidai yanzu ya ku dakata a hausa ma yanzu za a ce mutum a haka ne ya daidaita ko ko in yi haka ne ya daidaita ya ne ne ya daidaita iya sake hannu a a'a ma ai yanzu ne maza ala cewa ya daidaito ko to wannan shine dalilin mala albani kuma kaga dalili na biyu ya ce? yace inda abinda su waɗancan malaman suke faɗa haka ne matsalar sallah ba matsala ba ce ƙarama a kasa samun wani malami guda ɗaya a duniya da zai ruwaito cewa in ka ɗago da zarku'i ka da hannunka ka riƙe ko mutum ɗaya fa ba mu fa kuma a aikace ba a taɓa karantawa wani malami cikin magabata ko limamai cewa gashi ya yi sallah ya ɗago daga ruku'i ya mayar da hannunsa a kirjinsa ya rike ba ba a taba samun ko mutum ɗaya ba yace duk da hadisan nan na sallah da suka zo wa ma aktaraha wa ya san iya yawan su an gama da ku ko ba gama ne an kammala da ku ko to wa ya <laughs> kaji kuma kaji kuma sun ce albani kuma <laughs> saboda me saboda me na'am Allah masa rahama yawa dan yi gyara akan magana dan uwa na satin da ya wuce wannan hadisin ne malam Usaimin din ya kawo shine shi wannan yaron yake cewa ya karanta a littafinsa ya kawo hadisi karara dangane da wannan to amma ku lura fa da maganganun nasu gaba daya me zaka ce Allah ya masa rahama amin ina ganin a fahimta ta na'am ah, hujjojin da ya bayar a cikin hadisi kamar raddi ne a kan sa sakina raddi ne a kan shi malam min ne eh. da kyauta ina saboda shi hadisin ya nuna eh. duk abin da aka yi wani da shi wurin inda za ka ɗora hannunka a sallah hadisin ya gama nuna kamar idan ka yi ruku za ka ɗora hannun ne a kan wani na'am idan kuma ka tafi sujjada za ka sa a kan na'am idan ka ta daga sujjada za ka ɗora shi a kan na. naji na'am shi hadisin ya nuna ga duk inda za a sarrafa hannunka Na ji. amma kuma an miƙe da ya kamata in ce kuma ce sai ka mai da hannu na'am to shi kenan faɗa ka ba eh, kun ji abin to yi karin bayani na'am sai shi kuma ya ce idan ka ɗago to kowane ƙashi ya koma yadda ya ce na'am kaga da ya yi bayani kamar yadda wancan hadisi ya bayani su kuma ne da za a sa hannu na'am da wannan ma an dago sai a ce to kamar da hannun na'am ni shi ne ga kyau shi wani abin da yake bala cewa malam Usaimin Allah ya masa ma hadisin ma da ya kawo hujjatun ne alaihi wai hujja ne ma akan kanshi yace tunda yayi hadisin da ya kawo yayi ba ba hadisin ne ya bayani ba fahimta ne wato ya gina magana ne akan hadisin da aka ce an umarci mutane ka rike hadisin an umarci mutane idan suna sallah su ɗora hannunsu na dama akan wato nan ɗin su su na hagu an umarci mutane in suna sallah su yi wannan to shine sai ya ce kaga an gaya mana in mun sujada ga inda za mu sa hannu ko ba gaba ne kuma an gaya mana idan mun yi mun dago ga inda zamu sa in an yi zaman tayya ga inda za a banna da sauransu kenan kaga wasu hadisai sun rage karfin wannan hadisin ta keɓancewa wasu wurare da ba a ɗora hannun a kirji inda shari'a ba ta so a sa hannu a ƙirji to ta yi bayani Shi ne wani exceptional da aka samu banda wuri kaza banda wuri kaza to in haka ne ra'ayin malam albani me yasa shari'a bata fito karara ta yi bayanin cewa in an ɗago daga ruku'i a sauke hannu ba kada a ɗora shi a kan ƙirji me yasa bata yi bayani ba kamar yadda ta yi bayani in ka yi sujada, ha kada ka ɗora hannunka a kirjinka a ƙasa za ka ɗora ka fahimce ni yace to dogaro da wannan hadisin in ka dauke shi generally hadisin ya ce in mutum yana sallah ya dora hannunsa a kan kirjinsa tambayar da za a maka idan kana sallah kace Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu ka dago dagowa daga ruku'in nan da kai ka tsaya kana wannan addu'a ɗin. shin a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba to a bisa wannan hadisin da aka ce an umarci mutane in suna sallah su ɗora hannunsu a su, to ina za ka sa hannunka a ina a ƙirji za ka saka saboda ba a ce kada ka sa ba shi a fahimtar su kenan to amma mala albani abin da ya anan shine sai ce yi ce ya za a ce ba a ce ba ta ce ga hadisin ma karara ya ce a mayar da kowane ɗashi inda yake <laughs> ko ba gaba ne shi ya gaya faɗa Allah ji kai shi da rama na mala wato ƙarara ne ƙarara ne ma mutum na'am saboda abin ai shi da akan sallah ake bayani na'am ku je ko timrai akan sallah ake bayani ko to shikenan shikenan shi kuma wannan hadisi na cikin bukari na'am na'am na game da kawo duk wasu kurare da kawo idan mutum yana sallah eh ya sa hannun sa kirjinsa na'am to ai shi wannan ah, magana da bayani na'am don ka ɗauko wanda ba a ce wai ka mai da abin ba a'a ai a cikin sallah ne kawai dama hannunka wajen sa shine kawai shine wajen sallah ma'ana a cikin sallah to kai yanzu ka dawo kana goyon bayan usaimin kenan fa to to shi ke da mala albani kake ran raddi ke haka ne haka ne haka ne ma'ana in a cikin wa inda hannu yake a sallah shine ina shine kirji shari'a ta keɓance haka ne to nan din bata keɓance ba tunda an ce in ka dago da gurgui ko wani kashi ya koma inda yake ai bata keɓance ta ce a cikin sallah ba hadisin Eh, i bai ce ya koma inda yake a cikin sallah ba bai faɗi haka ba shi kenan akan sallah ne yake bayani amma ita shari'a ba ka kafa hujja akan abu kai iyakance in dai ba shari'a ce ta iyakance ba So, ai malam wancan hadisin ya ce in dai mutum yana sallah eh to hannunsa a haka to ai wannan ah. wancan hadisin ya ce to dakata yayin da ka ɗago daga ruku'i ka sake hannunka ba a sallah kake ba to ya za ka yi da kowane ƙashi ya koma inda yake shi ne inda yake yau malam ka yi ƙoƙari kai ba mu malam nam eh annabi ya ce a yi sallah kamar yadda aka yana yi <laughs> yawwa to shi yi ko to abin da ake faɗa shine shi malam albani ya ce ba a samu riwaya cikin riwayoyin hadisan sallah da ya yi bayanin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗora hannunsa a kirjinsa ne bayan ya ɗago da garkuwi ba babu wannan riwayar babu ba a samu wannan riwayar ba to to to ka fahimci wannan to amma shi malam usaimin cewa ya yi to ba a samu ba in ka ce ba a samu specifically wannan wurin ba amma generally annabi ya ba da ka'ida idan kuna sallah ku ɗora hannunku a kan ƙirjinku ka fahimci magana in kuna sallah ku ɗora hannunku a kan me a kan ƙirjinku ɗagowa daga ruku'i sallah ne ko ba sallah ba ne to me yasa ba za ka sa hannunka a ƙirjinka ba to kun ji yadda kayuka suka yi zafi ko to haka za mu kwana da ku kai ne na ƙarshe mala na'am to ma'ana wahami ka samu ko alhamdulillah na'am eh to sai ce me kulata a takaice da kyau sai to shi na'am eh to a takaice din da wani dalili na'am akwai wani abu sabo akwai wani abu sabo sama da wannan abin da albani ya faɗa ai ra'ayin malam albani ra'ayin malam usaimin da ma ra'ayin malam bin bas duk ne ai sune ne ul hijaz din da ya zo mai da martanin ai dukansu yake nufi yace wa amma istidlalu ba'd ikhwanina min ahli al-hijaz wa ghayriha bi hadha al-hadith ala mashru'iyyati wad' al-yumna ala al-yusra fi hadha al-qiyam fa ba'id jiddan an majmu' riwayat al-hadith wa huwa al-ma'ruf 'inda al-fuqaha bi hadith al-musii salatihi da wannan magana da yake tunanin da amfani shi eh. eh ai daman magana albanin ne aka dauko aka kai bin bas ɗin shine aka dauko aka yi malam Usaimin din daman ai a wannan janibin ba sa shiri amma mu abin da ya dame mu ba wai bin bas ba wai Usaimin ba hujja da dalili a ah, to shi kenan <laughs> an gane wannan ko to jama'a kun gan saboda lokaci kuma kun ji dai da wannan matsala ce menene ijtihadiyya yanzu ai duk kun ji bayanan da aka yi ko ko ba ka bane yanzu wataƙila a cikin ku wani ra'ayin malam usaimin ya fa burge shi na ya mai da hannunsa akan me wani kuma ra'ayin malam albani ya fi burge shi cewa ya saki hannunsa to ni dai har yanzu ina gaya muku duk maganganun da aka karanta ni dai ni ban ga wani abu na ƙarara wanda zan iya dogaro da shi in rinjayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi ba da haka a nan gurin duk wanda kai ni ba a fahimta ta duk wanda kai daidai ne amma ni gaskiya ba na tare da ra'ayin mala albani da ya ce duk wanda ya aikata wannan ya yi bid'a ya yi bata ko ba ka bane ko ne ke kasan mala albani akwai kaushi da yawa eh yana tsanantawa lafuzansa da sauransu to abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu tashi akan as-sujud insha Allah ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani bawan Allah yana tunatarwa um, akan wata kalma da na faɗa yanzu ya fahimci wani abu Um, magana cewa sallah a cikinta akwai motsa jiki um, ba ina nufin wato yin sallah din ita sallar gaba ɗaya ita ce motsa jikin ba ina nufin a cikin sallah akwai motsa jiki amma ba ina nufin cewa yin sallar ita kanta ita ce motsa jikin ba don uh, kada wani ya fahimci cewa babu natsuwa a ciki kenan shi abin da ya fahimta kamar wani zai iya fahimtar babu natsuwa kuma har ya kawo aya ma Allah ya ce a samu natsuwa a ciki allazi na fi salatihim khashi'un cikin surar mu'minun ba ana nufin motsa jiki na rashin natsuwa ba dole akwai motsa me ake nufi da motsa jiki ka yi ruku'i ka dago ai ka motsa jikinka ka yi sujada ka zauna ka sa hannun ka shi kan sai ruku'in ka miƙe da yin sujada ai dole akwai motsa jiki a ciki ma'ana dole jikinka zai motsu me ake nufi da exercise din da motsuwar jiki ko ya ne ne to shine abin da ake nufi amma ba ana nufin wai ka dauki sallah a matsayin motsa jiki da ake na tsalle tsalle da guje bai fudda kai daga kushoyi da eh, har ya kawo maganan wani malami da ya ce an tambayi wani malami ya ce sallah ba motsa jiki bane eh malamin ya yi bayanin cewa sallah ba motsa jiki bane saboda kar wani ya fahimci cewa rashin natsuwa shi yake abokantakan sallah ma'ana a samu rashin natsuwa a cikin sallah kamar yadda a motsa jiki babu natsuwa a ciki da ka babu cin karo tsakanin waccan magana da wannan Allah fahimtar da mu wannan yake cewa assalamu alaikum da Allah mai malam ya halatta mutum ana masa yana sallah an bugo waya kamar bai dan dade da fara sallar ba ya katse sallar kurin ya amsa wayar in ya so ya ya dasa wata ko ya za a yi ko kuma ya kashe wayar ya halatta yanzu da Allah malam ya halatta kai ya halatta ha san wani abun ma daga tambaya ma kai ka san ba daidai ba ne kawai saboda an bugo maka wannan wannan wannan waya ha kana kana kana kana cikin sallah wai dan baka dade ba kamar baka farka ɗaya ba sai ka kashe sallar ka amsa wayar ko ka yi kabbara harama ai ba daidai ba ne wannan bai halatta ba amma kashe waya fa ya halatta kashe waya ai karamin aiki ne tunda manzo Allah yana daukan Hassan da Husaini yana yin sallah motsi ne ko ba ka bane dan ba ta zo za ta wuce yana yin sallah yayi stepping gaba ya tattaka ya hana ta wucewa wannan dan karamin motsi ne dan haka dan an bugo maka waya kana cikin sallah ba laifi bane ka cire wayar ka kashe ta wannan ba ba wannan ba laifi ba ne kun fahimci wannan yawa amma wannan kashe waya ka ka ajiye waya ka amsa wannan ba daidai ba ne eh, ka ajiye sallah ka amsa waya ba daidai ba ne Allah malam me yasa wai idan mutum zai ba da ya kace aka ce wai zai ba matarsa ba ko iyayensa ko yayansa shi so yake zai ba da zakka ba ƴaƴansa da matarsa da iyayensa dalilin shine kai kake daukar nauyin su gida ne ciyar da gida kenan ko ita zakka ana so ka ba da ita can nesa wanda zai benefitin yanzu ko mahaifinka ko mahaifanka idan ba ba ba kai kake daukar nauyin su ba za ka iya ba su zakka amma kaga matarka ya halatta ta baka zakka kamar yadda mata Abdullahi dan Mas'ud ta bashi zakka saboda me shi yake daukar nauyin ta amma da shi da shi ne zai bayar kuma bai zai bata ba to kai kake ciyar da ita kai kake mata komai kudin kitso kai kake barawa man shafawa kai ne abinci kai ne ruwan sha ma kai ne makilin kai ne brush kai ne gazal gazal kai ne kwalli kai ne komi kai ne ah, kuma ka zo fitar da zaka kuma ka dauka ka bata a ah, in kana so kai mata kyauta me yasa ba za ka dauka ka bata a cikin kudin ka ba uwar kudin ya'yanka kai kake musu komai kun fahimci wannan sai ka ɗauka cikin uwar kuɗi kyauta ta fi sabilla sai ka ba su kuma ga mabukata maciya zakka cikin dangi da yan uwa da makota da yawa duk ka tsare bayan ni'imar da na gidan suke samu ka fitar mana ka ba wa waje su masu benefitin amma sai ka ki ka ba wannan wannan shine uzurin da malamai suka faɗa Allah musu rahama menene magana kan daidaita sahu a cikin sallah shine kamar yadda ka sani a tsaya a daidaita a yi seti a hada kafada da dugadugai shine daidaita sahu a cikin sallah kuma wannan ya shafi maza da mata wa in kana akwai safanin malamai wasu malaman suna ganin ba sai an hada kafa da kafa ba in dai an yi seti wasu daga cikin malaman saudiya suna da wannan fatawar shi sa ko umara ko hajji in ka je za ga wasu ba za su yi duka da kafa da su ba za dai ku seta in dai kun seta yayi seti to shikenan amma ka zo irin yadda yan uwa ke Allahu akbar yayi wani haka ya tashi <laughs> ka san wasu wasu abin ma har da wuce gona da iri wallahi idan ya zo Allahu akbar yayi haka dinnan ka ga kafan nan dunduniyar nan haka sai kai fata ka kafar fata yayi haka sai ya wani maka ita haka ga wani akwai tafiyar da a ciki yayi kuma wani sai ya take maka kafa dole sai ya take kajan ne ya take kajan ne ya take ha idan an dan hada da yayi kawai ina fatan kuna fahimta to to a kula da wannan sannan idan an zo sujada ma wani in sai ya bararraji Allahu akbar haka ba kai in ka zo sai dai ka kihu kan nan ɗinsa kaga ba daidai ba ne sai ka dan haɗe ka dan haka ka dan buɗe da yadda ba za ka saba sunna ba to wannan shi yasa ma ake so ba a so an zo sahu a takura saboda in kun takura ba za ku iya sujjada ta sunna ba kun fahimce ni yawwa ya ce wai an gama wannan littafin wai a sa wani littafi da yasa ya ba da shawara to Allah saka maka da alkhairi sai ni ma ban san wani littafi za a sa ban an gama sai in Allah ya kama lokaci malam mai hukuncin mai daura laya da guru ya yi shirka sai ya tuba Allah ya fi masa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man allaka tamimatan faqad ashraka wanda ya dauki tamima laya ya daura ya yi shirka a wani hadisi inna ruqa wa tama'ima wa tiwala ta shirkun kamar yadda yazo cikin kitabu tawhid da wannan tufi da ake nasar kulle da kuma ulayu da tiwala abinda mace take sawa don ta samu soyayya daga mijinta abinda mata suke don samu soyayya su mallake miji din nan ko a daura wani abu ko a sheka wani abu duk wannan shine ake ce da shi tiwala ko shi namiji din yayi dan ya sayi matar ko ya mallake ta duka shirkun shirka ne haka annabi ya ce ka san ana yi ko to to duk bai halatta a yi ba kuma ya magana shan rubutu bai halatta a shan rubutu ba alqur'ani ba an yi shi ne don a sha ba ko da an samu magana wasu daga cikin magabata suna halatta haka din amma dai abin da ya inganta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni da a sha rubutu ba bai ce kuma a sha ba kuma qur'ani ba kemis bane ba kemis bane da mutum zai je duk inda ya je sai ya dauko aya ya rubuta ya sha ya rubuta ya sha inda wannan abu ne da ya zo a shari'a to da an ce mana mu yi da an rawaito shi a littattafai da ka wannan malaman gargajiya ne suke wannan da rubutun sha da guru da laya da kambu ka gane da wanda ake ratayawa a ƙugu da wanda ake sawa a cikin kitso na mata duk wannan bai halatta ba shi laya da guru wannan shirka ne rubutun sha kuma eh, eh, bid'a ne saboda kirkirar wani abu ne a addini wanda bai kamata a ce an yi shi ba ko da yake an samu wasu magana na ciki da ganganun malamai wasu sun sun sun halatta a iya din amma dai rajihin magana ba a ce ayi ba Allah bai ce ayi ba manzo Allah bai ce ayi ba kuma baya cikin abin da Allah ya saukar da Qur'ani dan shi amma abin da ya halatta mu yi da Qur'ani ya halatta mu karanta a ruwa mu toba mu sha duk wanda yake da bukata yake da matsala ya halatta yi karatu a cikin qur'ani karatun qur'ani a cikin ruwa ya sha wannan ya halatta amma a dauki bakin allo kuma rubutun ma sai da bakin allo a rubuta a wanke wannan bai halatta ba ba a ce ayi ba kuma wasu ma suna ma yaudara a ciki wani gardi sai ya zo yana yana yana kurunta wanda zai ɗauka tsiyaya a kwanan sha kawai duk wannan da muna karatun allo muna yara duk mun ga ana yi a gaban mu an yi kurin gardi in an kawo mai darni zai rubutun sha kawai daban ya faki idan malamin dama a kwanan sha ake kawowa sai ka samu yadda wadar ka kurun da ya jawo ya yi kwana ya yi kwana sai ka dan tsiya ya kurun ka sa menene ake cewa algalabi kurun ka gauraya ka gauraya ka ka an tanɗe kawai ke ka rufe ka aika musu in ta shan bakin ruwa inda ba a ce ku sha ba in ka riga ka wanke shi yayi yawon ku to ku yi abin da ya zo salafu sale magabata suna yi ya halatta ka karanta kai ta wasu shi ya halatta ka karanta a ruwa ɗin ka sha amma ka rubuta wannan rubutun ba a ce a yi ba baya cikin abin da suna ta tarantar bin masbuki sallah eh ya halatta abin masbuki sallah wanda sallah ta kubuce masa ya zo yana ramawa sai wani ya zo ya jona ya bi shi shi ma bai gama samu ba ya tashi yana roma rama sai wani ya zo ya jona bi shi ma ya halatta ba wanda ya hana ba wanda ya hana in wani ya ce kar a yi sai baka dalili kun fahimci wannan shi kan wannan bawan Allah ka san kowa da irin tunaninsa wai da Allah malam da Allah ya kamata a yi jan hankali dangane da hukumomin asibiti ko na gwamnatin jiha da su ji tsoron Allah idan mara lafiya Allah ya yi masa cikawa ba za su ba da gawar ba ga iyalansa wai har sai an biya bashin da ake bin sa ba sa duba cewa mara lafiyar a tasa ta riga ta kare kuma ba san halin da iyalan suke ciki ba Allah ya kara malam lafiya to gaskiya Allah ta kama da alkhairi nan dai kai ne baka da gaskiya yawwa kai da zaka je ka kai mara lafiyar naka asibiti ina ce ka san biya ake yi tunda ka yadda biya ake yi a ka'ida ta shari'ar musulunci almuslimuna ala shurutihim ka yadda biya ake je ka kwantar da mara lafiya baka biya ba aka yi masa treatment suka kashe kuɗi aka ɗebo magunguna aka yi aka yi allurai aka yi ko aka yi aiki aka yi duk kuma an ce ma biya ne kuma ka yadda kawai saboda marar lafiyan ka ya mutu kullum sai a ce ba za a karba to zai biya kuɗin da gwamnatin ba biya take ba waye zai biya kuɗin Allahumma illa da cewa za ka yi abun nan na kyauta ne ake yi sai aka tilasta ma aka ce sai ka biya to wannan ne kake da bakin magana amma a nan gaskiya baka da gaskiya yawwa sai dai dukan mu haɗu mu ji tsoron Allah gaba ɗaya ko ba ka bane yawwa illa iyaka idan an yi mutuwa din kai din kafin ka karbi gawar daman ka kokari ka nemo kuɗi ka biya sai ka ɗauki gawar ka sun ki su baka gawa ne ba wai dan su wulakantar da gawa ba a'a dan su sa ka biya kuma da yawa mutane sukan je asibiti su kwanta ai mutum ya je kwanta a asibiti an yi mai treatment kila an yi masa aiki shi yasa yanzu suke cewa sai kai yi kuɗi wani lokacin fa mu ma muna da matsaloli irin namu mun yadda ya wajibi ne gwamnati ta ɗauki nauyin lafiyar mu da cin mu da shan mu da komai da da nauyi in za ta iya amma hatta gwamnatin manzon Allah ma ba ta ɗauki nauyin ci da sha ga kowa ba sai dai ana taimakawa amma sauran abubuwa da gwamnati za ta iya tana iya ɗaukar nauyi to misali ya kamata a ce gwamnati inda hali da iko ta ɗauki nauyin lafiya to ba ta ɗauka ba kaddara ta je ta yi kuskure ba ta yi ba to an zo an ɗauki mutane ana biya ana aiki ana biya kuma mutum ya zo an masa aiki wata yi ana masa dubu arba'in ko dubu talatin yana samu da ya ɗan ji sauƙi yana ɗan fida shakata wannan dama idan masu dubiya sun zo sai ce kwara da kwanukan nan ku tafi da su wallahi tallahi irin yamma tana ya dan fita shan iska sai dan bar yar hularsa kaji ko da tsohuwar rediyon sa bata wuce ɗari ba ya dan kunna ta sai bata akan gado ya dan fita dan shakatawa a asibiti tunda ba sa ido za a kula shi ba kullun yana kewa yana kewa da ya je bakin gate kullun sai tsallaka sai an zo cikin a nemi mai gado ga rediyo yana yi ga dan robar fitowa ta ɗansa ya kara gaba ta yanzu wannan ya ci halal haka ba daidai bane tsakani da Allah yan uwa kada ko zafi da hamasa ya samu yi abin da ba daidai bane kudin ka biya tunda biya ake kama wutan nefa ne ai tunda an ce ana biya ka biya ko ya ne ne ka basu <laughs> yawwa to wannan da ƙarshe wata baiwa Allah ce ta rubuta wannan takardar ku ji abin ta faɗa assalamu alaikum warahmatullahi malam hakika muna fa'idantuwa a wannan majalisi mai albarka kuma muna fatan Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka mana duka gaba daya amma malam bayanin da kai satin da ya wuce ya sanya da muka koma gida mai gidana ya yi min wasu maganganu wanda suka sanya ni na rubuta maka wannan takarda da nake son su ma maza a ja musu kunne to bata faɗi dai maganganun da mijin ya faɗa ba to amma ta kawo kukanta ta ce kuma a tuna musu da hakkokin matansu a kansu ina jin magana da muka yi akan abin da mata suke na rashin kyautawa na tafiye-tafiye da kasuwanci da rashin eh, eh, tsafta da kazanta ya eh, musamman kazanta din nan musamman kazanta don ta dan nasanta wani abu akan wannan ta ce mai gidana ya gaya min maganganu da yawa wanda bata ji daɗi ba kuma yace ita ma ta ce za ta rubuta wannan takarda kuma a tuna musu da hakkokin matansu a kansu mana kuma za a gaya muku malam yau shekarar mu shida da mai gidana ko muna da yaya uku amma wallahi a cikin waɗannan shekaru shida da muka yi sau ɗaya tak ya taɓa saya mun doguwar riga da hijabi guda biyu shekara shida sau ɗaya taɓa mu wannan to malam da me zan ji a malam da me zan yi masa kwalliyar shekara shida doguwar riga a baya sau ɗaya sau biyu to da me zan masa kwalliyar wato nan kaji ai tunda mun ce ba sa tsafta ba sa kwalliya shi kuma watakila ya je gida ya bude mata wuta shi kuma ya danne nasa laifin to shekara shida bai sai mata abun kwalliyar ba duk dai son da ake wa mace ta tsafta ina ce sai an kawo kayan tsafta ko ba haka bane kuma ai ba faskare za ta je ta yi ta kawo kayan tsaftan ba kai ne dai za ka yi hakura ka saya ta ce to da me zan masa kwalliya wannan ni ake tambaya ko to sai dai to ta dan taimaka ta bada ansa tace to sai dai na kasance ni malamar makaranta ce ina saya wa kaina da 'ya'yana sutura to amma duk da haka yana da yawan korafi sai rinka yi min korafi wai ba na yin kwalliya sai zan fita aiki <laughs> kaji namiji ko da salaranta take yi to amma in za ta fita sai ya ce ba ta kwalliya sai za ta ba aiki ta ce alhali kuma ni dinnan ina sanya niƙabi ina sanya safa ba na bayyana adona kuma shi ma ya min shaida ina da tsafta kaji ko kaji mallu shahid ya mata shaida tana tsafta da kula da gida da kuma yara Allah miki albarka akwai tsafta da kula da gida da yara dama mun mace babu waɗannan abubuwan guda uku ai an mutu ta zama abokin zaman larura sai hakuri ba tsafta ba kula da gida ɗaki kata-kata sun mokara sama da ƙasa kashin yara famfas an tattare an kulle an tara zannuwa wannan yana warin barkono wannan tattafai da tumatir wannan an goga masa manja duk masifa ta tattara a ɗakin ki Allah sauwaƙe ta ce kuma tana da kula da yara wata nan zaga tana tsafta amma ƴaƴanta yadda ka san sun fito daga kwatami kana zuwa yaronka da yazo yana rungumar ka wannan rigar sai dai ka cire ta ita din uwar tana da tsafta amma ƴaƴan fa yaron yana ɗaga ka shikenan kana ɗaga yaro ka runguma daman da sauran kashi a wandansa. ya maka fenti ya za ka yi laifin uwan ne za ka zo ne ka nemo masara kuma ka kama wankin kakin yaro sai ba zai yi ba malam su ma yana da kyau su dinga kula da hakokinmu a kansu ga saƙon wannan baiwa Allah to ai ba sai mun yi magana ba kowa ya kula da hakkin matarsa a kansa kuma gaskiya ta faɗa in dai ana so maza miji mata ka yi ma kwalliya ka kawo kayan kwalliya yanzu wani za ga ɗakin matarsa babu komai babu gazal babu hoda ba turare makilin da brush ma babu babu sabulin kirki babu komai kuma shi yana sa ya masa tsafta tsakani da Allah baka kawo ba to ya za ki taimaka sannan ke kuma ɗin ki ji tsoron Allah in har kina yin ado kina caɓa kwalliya za ki je aiki ke ma ki ji tsoron Allah dan namiji yana da kishi ya ma fi ku kishi amma alhamdulillah tunda kin ce kina sa niqab kina sa safa wannan babu laifi kai kuma ka ji tsoron Allah tunda za ta je makaranta dan matarka ne ya ba zuwa za ta tafi tana ɗoyi ba za ta dan tsaftace jikinta ta gyara sai dai kada ta yi kwalliyar da za ta fitini kanta ko ta fitini wani ma da sauransu ashe dai wajibi ne mu kula da hakokin matanmu kuma gaskiya ne wallahi ta faɗa wallahi akwai mazan da ba sa yi wa matansu komai wani wallahi rabansa da yi wa matan abu tun ɗinkin da aure na insha Allah ta'ala akwai matan da ba sa iya zuwa unguwa saboda babu kayan da za su saka eh gidan biki za a gayyace ta ba za ta iya zuwa saboda duk atamfar da take da ita an santa su kuma suna da irin wannan ɗabi'ar in ta je da wani abu yau gobe dole su canja haka suke yan kwalliya ne a aw mayyuna shaw fil hayli yati huwa fil qisam ghayr mubin ita mace fa tana zama mace ne inda kayan kwalliya da ado in ga maka gaskiya in ba haka ba wallahi yanda kaga azara haka za ka ganta a gida gaskiya ka yi hakuri ka sai mata abin da sauransu yasa kaga duk duk wanda yake ihsani za ga matarsa ta fi shi kaya sun fi kaya sun fi takalma sun fika kayan shafe shafe kai ni yanzu kai namiji ma in ma mai abu ne yaushe ma zaka tunanin ka shafa mai ma yaushe ma mutum zai tsaya ana ta wani shafa mai ita ko bata isa ta yi wanka ba ta shafa mai ba dan ko ba za ta gani ba kai ko ba ruwanka za ka yi wanka ka fito furjuk ka jefa hulanka kuma ba dama ne in ka fito kun fahimci wannan da kyau ko to anan za mu dakata eh, saboda kurewar lokaci kuma nan nake gaya wa 'yan uwa za mu ba da hutu a wannan karatun saboda sababi guda biyu hutun wata ɗaya in Allah ya so yadda na farko saboda zaben nan da ake kun ga ga irin yadda lamarin kasar yake kuma karatun ranar lahadi ne to akwai masu zuwa daga nesa saboda yanayin gari da ake tattardar ya za a ya za a kar wani ya zo ya yi dare ko kuma ya fito daga nesa a jiya ba daidai wadan kowa ya nazarci gidansa Allah raba mu da fitina to za mu yi hutu sai bayan zaɓe insha Allah wata dai guda na san sun gama wannan da sati uku ne za su yi to an gama sanarwa an faɗi wanda yi da waye da sauransu don dai a samar mutane zaman lafiya muna fatan Allah ce mu sannan kuma ina da tafiya nima da zan yi na samu ci gaba da karatu na digiri na uku PhD kenan insha Allah ta'ala zan tafi kasar Sudan don na je na dan yi registration Allah ya taimaka ba karatun zama bane ba tunda research ne bincike ne tunda ba zama bane na fifita ba ran zauna din ba wanda in dawo ci gaba da ayyukan da'awa in Allah ya sa da zan tafi ba zan fi sati uku din zuwa wata daya ba da yaka dai zamu dace insha Allah ana gama zabe zan dawo cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala da haka muna buƙatar addu'ar ku bantacciya ta musamman insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba mu dacewa kuma yasa abin da muke dan Allah muke yi kuma ya biya mana bukatun mu gaba daya Allah ya yi mana arziki ya samu gama duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum